أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو ليتنين goma ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da biyar ga watan shida meladiya shekara ta 2017 muna cikin suratul bakara jiya mun kwana aya ta 112 yanzu mu ta aya ta 113 wa man azlamu mimman mana masajidan yawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم الله مرحبا سركيه ومن أظلمه mimman mana a masaji da lahi an yi tsakara fi hasmuhu wasu afi kharabiha ula'ika ma kana lahum an yi dukuluha illa kha'ifin lahum fi duniya khiziyun wa lahum fi akhirati azabun azim Allah ya ce wa ya kai wannan zalunci wa ya kai shi kafurci ai la ahada mislahu ba wanda ya kai shi zalunci ko kafurci kamar mutumin da ya kange masallaci ko wurin ibada na Allah ya hana masu son yin ibada ya hana su yi ba da ya kai shi kafurci, ba da ya kai shi zalunci kuma wasu afi ya yi iya duk abin da zai yi iya don ya ga ya rusa ya kashe masallacin to wadda ya haka azzalumi ne kuma ba da ya kai shi zalunci ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha waɗannan Allah ya ce ba yadda su shiga masallaci ko kuma sallatayya illa kha'ifin dai suna cikin tsoro lahum fid dunya khizun anan duniya suna da abun kunya walahum fil akhirati azabun azim ran tashin kiyama kuma suna da azaba babba to waye wannan a ina ne kuma wani lokaci ne waye ke suka yi kokarin hana wurin ibada na Allah suka kuma ƙoƙarin rusa wurin to akwai maganganun malaman tafsiri a kai da dama wasu suka ce su ne mashirkan makka lokacin da suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar hudaybiya ya dauko sabansa tun daga madina tarantaran har sun zo tsakaninsu da makka bai wuce kamar mil uku ba ko mil biyu wani guri da ake ce masa biya suka tsare su a wurin suka hana su shiga to haka wasu malamai suka ce wannan ayan da su take nufi sun hana manzo Allah ya je umra balle ambaci Allah a wurin magana ta biyu aka ce bukt nasar ne ba majuse wadda yahudawa wasu daga sa suka taimaka masa alhali dakin yana hannun yahudawan amma saboda tsaban munafurcinsu suka taimaka wa juse pagan buktu nasar ya zo ya kawo hari ya kashe mayakan yahudawa wasu ya kama bayi ya zo ya ainihin eh, ya yanka aladu a cikin ɗakin baitul maqdisi da yake ainihin isra'ila ko da yake palestino yasa kuma duk wani mushe na jaki aka dinga yarwa a wannan masallaci to kenan wasu ka ce wannan aya shine sababin saukanta magana na uku shine wasu ka ce a'a eh, akwai wani mutum da ake ce masa Taitalus arumi rumi eh, lokacin masallacin baitul maqdis yana karkashin yahudawa to wannan shi kirista da umarnin fafaroma na wannan can lokacin ya kawo hari aka kashe mayakan yahudawa suka kwace masallacin ya zanto yana karkashin zanto yana karkashin su ah, wadda kuma wannan masallaci bai fita hannunsu ba sai a zamanin Umar radiyallahu anhu lokacin da aka yi yaƙi aka ci su da aka ci su a yaƙi har ma shi shugaban gurin wanda yake kula da wuraren ibada din yace ba zai mika kidin masallacin ba sai hannun Umar nan ne Umar ya taho da yaronsa a kan jaki har ma idan yaron ya gaji idan Umar ya hau kan jaki in sa ya gaji sai shi umar ya sauka yaron ya hau in yaron ya hau in umar ya gaji yaron ya sauka umar haka suka tuka sai da suka je ainihin falasina wancan lokacin umar ya karbi kidin a hannunsa to a takaice wannan shine kaɗan daga cikin maganganu da malaman tafsir suke cewa shine sabab na saukan wannan aya cewa man azlamu wa yafi zalunci min mimman da masajidallah wadda ya hana wuraren ibada na Allah eh, an yi fiya su mu ya hana ambaci sunan Allah a ciki wasu afi kharabiya kuma ya iya kokarin sai aiki dan ya rusa masallacin kamar yadda buktu nasar ba majuse pagan yayi ulaika irin waɗannan mutane ma kana lahum an yadkhuluha ba za su taba shiga wannan masallaci a cikin aminci ba illa khafi ba suna jin tsoro suna jin tsoron a kawo musu hari suna jin tsoron yadda suka yi su ma a zo a yi musu a kashe su da haka in suna ibada ma a wurin irin tasu to a cikin tsoro suke kamar ne waɗansu kai hari wani masallaci su kwace shiga suna sallah wadda masallacin nan kuma ba nasu bane ba su suka gina ba to kullu za su kasance cikin tsoro cewa kada fa asalin masu masallacin su ma su kawo hari da ramuko su zo su kashe su kaga illa khaifin kenan an gane wannan Allah ce wanda suka yi waɗannan aiki lahum fi duniya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim anan lahira nan duniya suna da abun kunya wato za su kunyata nan tashin kiyama kuma suna da azaban babba shine wuta to kamar yadda al'ada ta Ibn Jarir at-Tabari yake yake tafiya wannan babban malami na tafsiri yake cewa al-ibratu bil umum kawai yana cewa wannan za a dauka ne gaba ɗaya duk wanda ya irin wannan in ma mushrikan makka ne in ma buktu nasar din ne in ma yahuda da suka kai da taitalus ne in ma daga nan har zuwa tashin kiyama dai wanda ya rusa masallaci ko ya hana ambaci Allah a ciki ko ya hana ayi ibada a ciki kamar ayi sallah ta wannan mutum ya zama azzalimi kuma ba wanda ya kai shi zalunci da aka wuraren ibada wurare ne masu tsarki wadda Allah yana kishin su baya so a baya so a taba su an fahimci wannan baya so a taba su duk wanda ya taba masallaci ɗakin Allah ko ya taba masalla sallah to akwai fushin Allah a kansa na'am ci gaba ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الله واسع عليم الله يتشي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله ya ce, Da gabashin duniya da yammacinta wai da mafudan rana da manafaduwanta duk Allah ne kamar yadda da kudu da arewa dunna Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya lokacin da kuke ibada fa samma wajhulla ai hunaka wajhulla anan ne inda alqiblan Allah take inna Allah wasi'un alim Allah shine mayalwaci yalwa na komai da komai kuma alimu masanin komai ta wani aya me sababin saukanta wasu ce wasu ce wani aya ta sauka kan yahudawa sababin saukanta bisa yahudawa ne wasu ka ce akan musulmi kan musulmi musulmi ma bangare biyu idan kan yahudawa ne ya bayanin yake bayani shine cewan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga Makka zuwa Madina a lokacin suna kallon Baitul Maqdis ne suna sallah suna kallon arewa kenan wajen Jerusalem ko mu ce Palestine nan suke kallo to daga baya sai Allah ya canja manzo Allah ce kalli Kaaba قد نرى تقلبا ka karanta mana waje ka fi sama hmm. ka karanta mana to وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ايوا الله يا حقيقه من لوكacin من الله yana daga kansa yana kallon sama yana saukarwa wato yana fata a zo masa da wani wahayi wani umarni da dai sa ya daina kallon baitul maqdis ya koma na kallon alqaba inda annabi ibrahim yake fuskanta in yana sallah shine kad nara taqalluba wajhika fis sama sai Allah ce to falan walliyannaka qiblatan tardaha da sanu zamu baka umarni ka juyar da ka in kana sallah zuwa ga alƙiblan da kafi nutsuwa da ita kafi yarda da ita tace kaba wurin Annabi Ibrahim فول وجهك شطر المسجد Haram. yawa to wannan idan ayan ta sauka ga ummunin yazo kenan fawalli wajhaka shatar al-masjid haram aka ce to yanzu ka fiskantar da fiskan ka daidaici ka kintatanci masjid haram shine dakin kaba an gane wannan وحيث ما كنتم كنتم فولوا وجوهكم شطرا أو الله يقول وحيث ما كنتم fawallu wujuhakum shatara duk inda ku musulmi ko kasance a duniya in kuna sallah to ku kalle ina ɗakin kaba an gane wannan to lokacin da musulmai suka daina kallon baitul maqdis suna kallon ɗakin kaba to sai yahuda suka fara magana suna ceto to ka gansu a inda suke fuskantar sallah ma ba su da wuri guda yau suna can gobe suna can suna sukan musulmi yace da kuna kallon baitul maqdisi yanzu kuma kun da kuna kallon kaba kenan kuma addini na kuma yana rawa yana ittirabi ba tsaye yake ba to sai Allah ya saukar da wani ya ce a ai wallahi al-mashriq wal maghrib ai da mahudan rana da na faduwanta da kudare duk na Allah ne inda ya ga dama zai ce du'a kallah ya ce a kalla haka Allah ya ce fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta ai Allah dai kuke kuke nufi ko ba Allah kuke nufi ba to magana ya kare a sakamakon haka manzo Allah ya kasance idan yana sallar nafila ko ina yana kalla ko ina kudu ne arewa ne gabar ne tunda wannan aya ta sauka ko ina sabai ma ka suke duk lokacin da suna dan manzo Allah yana yana sallar nafila akan dabba yana ima'i haka an gane wannan tana kallon yamma ne tana kallon kudu ne ta ko ina fasamma wa jaula nan ne inda qibla al-qibla Allah take an gane sababin sauka na farko to sababi na biyu kuma shine cewan akwai wata rana sabai sun fita za su yi tafiya sai aka samu addabab shine eh, hazo hazo hazo sai zo rufe duniya da ya rufe duniya sai suka yi sallan azahar da la'asar ba su ga don wajen tafiya suke ba a gida ne balle a ce ko a masallaci su san alƙibla a wajen tafiya ne da suka tafi sallah kawai sai suka kirda don inda alƙibla take hazo ya rufe ba rana don rana da taurari suna taimaka mutum ya gane inda alƙibla take inda gabar take ko kudu ko arewa to ba su hazo ya zo ya rufe duniya shikenan bayan sun idar da sallah kawai sai suka ga cewa ashe sun yi sallah ta eh, yamma ne ba alƙibla suka kalla ba tunda ka san mutanen Madina suna sallah ina suke kalla kudu mutanen yamma suna sallah su kalle ina arewa wanda suke kamar India Pakistan Bangladesh suna kalla sallah su kalli yamma mun kuma da muke Afirka don ta yamma mu da mu sallah mu kalli gabar tun daga kaba tana gabar da mu ne shi kenan suka yi da suka cewa ai ba ta alƙibla suka yi ba sai hankalin su ya tashi da suka dawo suka gaya manzon Allah cewa ba gashi sun yi sallah rana kaza hazo ya rufe duniya ba su gane alƙibla inda take ba kuma sun yi sallah wajen sallah ko guda biyu ko uku a daidai wannan lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya ce walillahi al mashriq wal maghrib fa haisu ma kuntum aina tuwallu wujuhakum fasamma wajhul ai gabar da yamma duna Allah ne duk inda kuka fuskanta shikenan ya nuna sallar su menene tayi da wannan ake cewa har zuwa yanzu inda mutum da ya salla a cikin wani daki ko ya je hotel a wani gari wanda bai san alƙibla ba sai ya yi sallolinsa yana zaton nan ne alƙibla daga baya kuma sai wani ya zo ce masa a ai ba nan ne alƙibla ba shikenan sallolin da ya sun yi ba zai sake ba an gane yawa ba zai sake ba yayi a gwargwada wannan aya an fahimta yawa ko kuma kai din ma ka je tafiya wani gari ko kana cikin jeji hazo ya zo ya rufe ka kasa gane alƙibla ka yi sallolinka ko ka yi sallanka ba sai ka sake ba sallan ta riga ta yi an gane wannan akwai lokacin ma da sahabbai suka yi sallah cikin duhu sai eh, cikin duhu suka fuskanci wani guri sun ɗauka alƙibla ne da gari ya waye ashe ba alƙibla ba ne ce sallan ta yi imamu ne yake cewa mutum zai sake amma inda lokaci zai sake wai in lokacin wannan sallan da ka yi ba a alƙibla ba in lokacin ta bai fita ba ko da lokacin da ruri ka sake amma shi ma idan lokacin ta ya fita ta wuce an gane amma sauran malamai da malamai hadisi suna tafiya cewa ko lokacin ta bai fita ba in dai ka riga ka gama ta yi an gane da matsala take na'am inna allaha wasi'un alim ci gaba وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض وكل له قانتون kafirai suka ce Allah ya rike da wai Allah yana da da subhana nan da na Allah ya mayar musu da raddi ya ce sarki ya tabbata maga Allah ba ya da da wani kafirai ne yahuda suka ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم نعم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله إيه. أنا يؤفكون الله يا musu ta yi ake karkatar da su suke dangana ma Allah ɗa Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu wa qalatil nasara masihu ibn a zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu eh, qatalahum anna yufakun yahuda suka ce uzairu dan Allah ne su ma kirista suka ce isa dan Allah ne Allah ya ce ah, wannan magana ne kawai da ta fito daga bakin su ba dalili a kai ba hujja zalika qauluhum magana ne kawai ta fito a bakin su babu hujja a taura babu hujja a injila a'a yudahiuna qaulal ladina kafar suna akwai koyon maganan kafire ne kawai wanda su gabata wanda su ma gada min qablu suka dangana mu Allah da tun gabanin wannan lokaci din daga qatalahum la Allah ya la'ane su Allah ya tsine musu annayufukun fukunce ake karkatar da su suke dangana mu Allah da وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نعم لقد جئتم شيئا إدا إيه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إيه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمن عبدا لقد جئت لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كنجي وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا تكتشي الله من رحمة يالك دا وينا دا لقد جئتم شيئا كنزو دا أبوين كي kun zo da abun ki takadu samawatu sama ta yi kusa ya tafattarna minu ta tsatsage saboda fushi da ta Allah fushi dan an ce na da watan shaqqul ardu ita ma kasa ta yi kusa ta kekkece ta tsatsage wata khirrul jibalu hadda duwatsu sun kusa su rugurguje su fadi an da aulin rahamani walada lokacin da aka ce Allah yana da ɗa to kaji sama ta yi kusa ta kece ƙasa ta yi kusa ta kece duwatsu sun yi kusa su rugurguje in lokacin da ake ce Allah yana da ɗa to to yanzu ku duba kullum wurin ibadansu kullum wurin ibadansu Jesus is the son of God ko ba ka suke faɗa ba ne wani lokacin wace cewa Jesus is a Lord Jesus is our savior savior ce Allah su ce dan Allah su ce mai cetonmu to mun rasa wani da mu dauka Allah ne dan Allah ne a mai ceton ne to haka da ittirabat laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha na'am وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah ce da hakika tabbas wanda suka ce Allah ɗayan uku ne ‘yan Trinity kenan Allah ce kafirai ne kafirai ne wa ma min ilahin illa ilahun wahid Abin bauta dai Allah kashi kaɗai ne yawwa Allah ya ce illam yantahu amma ya kolon in ba su bar wannan magana ba da ya masannan ladina kafaru minhum lalle azaba mai raɗai da ta shafi waɗannan kafirai masu irin wannan maimaita magana wadda Allah yake kinta afala tubu na ilallahi wa ya shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafarar zunubin su kan wannan mummunan magana da suke yi wa Allah na dangana ɗagare shi to a takaice dai Eh, yahudawa sun dangana ma Allah ɗa kirista sun dangana ma Allah ɗa mushrikan maka suka ce almala'ikatu banatullah mushrikan maka suka ce mala'iku mata ne ƴaƴan Allah a'udhu billahi billahi wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada bai dace ga Allah mai rahama ba wanda baya mutuwa baya tsofa baya gajiya baya bukatan komai a ce yana da ɗa mai ɗan zai masa duk wanda zai zo wurin Allah kullum atim yawmal qiyamati farda kowa shi kadai dai zo kuma wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah ya ce duk wanda ke sama da kasa da mala'iku da aljanu da kowa kowa zai je gaban Allah ne a matsayin yana bawa ba yana da ba duk mu sa ne yawwa saboda ka wannan magana ta kafurci ne wanda waɗannan mutane suke wa qalu takhaza Allahu walada suka ce Allah ya rike da subhana tsarki tabbata ma Allah ai tanazzaha an hazal alqawl ballahu ma fis samawati wal Allah ce abin da ke cikin sama da ƙasai duka mulkinsa ne mulkan wa abidan duk mallakansa ne kuma bayansa ne amma ba ɗa ba kuma kullun lahu qanitun kowa yana tsayuwa ne a jikin Allah kowa tsaye ke jikin Allah kowa ya dogara ga Allah ne shine cinka shine sanka domin alqanutu huwa qiyam sai sa ba Allah ya faɗa a hadisin sai ke cewa abdalus salati tulul qanut abdalus salati tulul qanut mafifici a sallah dogon tsayuwa ka daɗe kana karatu ta tahajjudi an gane wannan naka alqanut wal qiyam kullun lahu qanitun kowa yana tsaye ne a jikin Allah kowa ko akwai dogara ga kansa ci gaba badi'us samawati badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ya ce shi ne badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ce yace shine wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ba tare da ya koya wurin kowa ba amma yanzu duk wani abubuwa na duniya imitation ne imitation ne kwaikwayo ne kawai in wani kamfani sun yi wani model na mota sai wasu je su saye ta su kunce ta daidai su kalla wani zai je su yi ta yi in wani yayi kwamfuta wani kamfani ma ya je sai ta in wani yayi wata sabuwar waya ta kayatar ana so sai wani kamfani je sai ta su warware ta su ga abin da su ba su kera irin ta imitation ne duplicate ne duplication ne ba wani abu bane amma Allah fa ba wanda ya taba yin sama da kasan ma balle koya ba da ya taba halittar mutum balle gani ya koya ba wanda ya taba halittar mala'iku balle gani ya koya duk abin da gani a duniya ba wanda ya taba halittar sa balle a ce ya gani ne yayi taking example daga wurin babu saraka ya kansa badi'u samawat eh wanda ya halicci sammai da kase kuma ya kawata su to wa idza qada amran idan Allah ya hukunta wani al'amari zai kasance kaman sama kaman ƙasa kaman ruwa kaman kome fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yakan ce masa ne kasance kawai sai kasance zamo sai zamo akwai mai irin wannan mulkin duk abin da kai sai ka sha wahala in gini ne sai ka sha wahala ko ka sha wahala da jikinka ko kudin ka ya sha wahala ko gane ba ne in mota ne ma haka ko me za ka yi amma shi Allah fa wa ma masana min lugub wa ma masana min lugub ya ce mu wahala ba ta shafe mu ba cigaba وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم نعم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله يتي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية إيه kafirai suka ce da mana Allah ya magana da mu ƙarara muna ganinsa nan me suke inkari annabcin manzon Allah manzancinsa ba su yadda ba na haka idan Allah yana son a gaskata annabinsa manzonsa ya riƙa yi wa magana kowa ɗaya ɗaya ya wajen abubakar ya ce ni ne Allah na aiko Muhammadu ka yadda da shi je wajen wannan ma ce wa kabiru ni ne fa Allah na aiko Muhammadu ka yadda da shi salmanu ya kai haka umar haka wakar <laughs> wannan tambaya ne fa na ta'annuti wato physical question tambaya na kurewa aka yahudawa suka yi suka ce arinallaha jaharata su suka ce su ga Allah karare musu magana walan nu'mina laka hmm. tsayawa suka yi tambaya na ta'annuti su ce kaza su ce kaza su ce kaza saboda tsaban son zuciya to shine nan ma Allah yake hikaya game da maganan kafirai yake naretin cewa wa qala allazina la ya'lamun jahilai daga cikin kafirai ga kafirci ga jahilci laula yukallimuna la da Allah ya fito ya mana magana mana kiri da kiri aw atina aya ko kuma wata aya ta zo duk ayoyin da manzo Allah ya zo da su suka ce su ba ta yi musu ba mu'jiza na tsagewan wata na yana magana da dabbobi yana magana da bishiyoyi yana magana da duk wannan bai musu ba so suna son wata special aya ne wadda ba ta ganin irin ta ba kuma koda ta zo din wallahi ba za su yadda ba koda da ta zo wata aya din wadda suke abin ba za su yadda ba eh kazalika qala allazina min qablihim مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله يتي a irin wannan magana da suka yi na ta'annuti na tambaya ba su kadai ba ne akwai wasu kafuran gabanin su ma sun yi haka irin yahudawa irin mutanen annabi salihu irin duk sun yi irin wannan fiye sai na abin nan ko Allah ce ta sha ba kulubuhum ai ta masalat qulubuhum zukatansu sun yi ɗaya sun yi kama ta wajen ina kafurci domin kafurci ɗaya yake haka da haka nan kuma aikin kafurci ɗaya ne da kafuran da da na yanzu san makan o gane ba ne kuma gaskiya kwa ɗaya ce yadda gaskiya kwa ɗaya ce haka kafurci ɗaya ne tare cin asbab ɗinsa ya bambanta amma dai ina sa duka ɗaya ne yawa Allah ya ce to ai kad bayyana al-ayati qaumin ai mu'minai ka sun sani masu yakini sun san Allah ya bayani filla filla duk wata aya da suke an riga an bayar duk wata aya an riga an kawo ta mu'jiza an biyo annaba an biyo su annabi Musa kowa ya zo da mu'jiza aka ba wata aya kuma da wani dai ne ma dai mu'mini ne a'a yawancin ma masu neman aya ma ba su imani da ita ba al'umma da suka tambaya suka neman wata aya aka kawo musu suka yi imani da ita don ya zo kafar cewa suke ci gaba inna arsalna ka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim yawwa Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira wala tusalu an ashabil jahim Allah ya ce mu wa manzon Allah mu mun aiko ka da gaskiya a matsayin mai albishir da aljanna ma waɗanda suka bauta mu Allah da gaskiya wa nazira mai gargaɗi da wuta ga waɗanda suka kafurce suka saba mu Allah sai Allah ce to wala tus'alu an ashabil jahim kai manzon Allah ba za a yi maka tambaya ba game da shiriya ko aikin ‘yan wuta ba, a'a, laisa alaika hudahum, walakin da Allah hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Yawwa yayi, Allah ce laisa alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. aka ce maza shiryan mutane baya hannunka balle a ce ka tilasta musu lasta alayhi bi misaitir lasta alayhi bi misaitir illa illa man tawalla wa kafara awwa fayu azabu Allahu al-azab al-akbar awwa Allah ce lasta alaihim bi musaitir ba mu ba mu saka kai manzo Allah ka zama mai kiyo na ayyukan mutane sai sun yi yadda kake so su yi ba a'a illa manta walla iyaka wanda ya juya baya ya ki wa'azin da kake yi ya ki da'awan da kake yi ya ki gargadan da kake yi fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar in tashin kiyama ta Allah ya masa azaba mai babba mai radadi so saboda hakan nan wala tus'al an asha bil jahim ba za a tambaye ka ba a ce ya kai sakaci wani bai shirya ba ga shari'a tafi wuta a'a إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء haka ce mulala kai ba ka shiryar da wanda ya kaso wa ke shiryar da wanda ya so Allah yawa wa ma'alar rasul illal balak abin da yake kan manzo Allah kawai aikinsa ya yi da'awa ya isar shirya kuma tana hannunwa to shine wannan wala tus'al an ashabil jahim haka nan kai ma mai wa'azi wala tambaye ka me yasa wani ya bata me yasa wani ya shirya ba a'a kai ne kai da naka fasda bi ma tumar kawai abin da aka ce ka faɗa ka faɗa kawai shikenan waridanil ridanil jahim ka kawo kai ga abin da jahili za su je su yi ta fada ko mu shirka ba ruwanka shi gaba walan tarda yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inni اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أوى ولن تردى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min waliyin wala nasir Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har abada Yahudawa da Kiristoci ba za su yadda da kai ba sai ka bi addinin su ka zama Kirista ko ka zama Yahudi me sababin saukan wannan aya ne akwai wasu malamai suke cewa sababinta shine farkon musulunci shi manzon Allah a zatonsa a ganin ya kamata da yake yi wanda suka fi cancantar su imani da shi a farko su yarda da shi su ne Yahudawa da Kirista me yasa manzo Allah ke da wannan zaton ko ganin ku me yasa saboda su ne suna da littafi mushrikan maka dama ba su da wani tafi tsakanin su kawai suna bautan gumaka ne ta amma waɗanda suke da littafi a taura injila daga wurin Allah suna da ilimi kuma akwai siffofinsu a littafansu ka shi a zatonsa na wadda bai san gaibu ba a nasa tunanin ya kamata ce su ne awwalu man yu'minu bihi suna farkon da imani amma sai ka samu aka haka su suke masa makirci su suke kokarin su kashe shi su suke kokarin su kawo implication shi ba a da'awarsa to shine Allah sai ya saukar da wannan aya yana biyo manzo Allah labari yake cewa ai walantar da ankal yahudu walan nasara in kana zaton cewa su ya kamata su yarda da kai su aminta da kai su imani da kai to har abada ka yanke tsammani ba za su yarda da kai ba sai ka bi addinin su to kaga wannan ana nuna manzo Allah abin zaton da yake ba mai yiwa bane kamar mu ne yanzu 'yan ƙungiyoyi. su ce ba da su yarda da mu ba sai mun yarda da ƙungiyoyinsu ko ba haka ba ne to yi kenan yi kenan bayan mun Allah ya ce mana idan lokaci ya yi tafiya yadda Huzaifa ya tambaye shi in lokacin da musulmi suka zanto ba su da khalifa sai shugabannin ƙungiyoyi yaya zan yi a wannan lokacin mazala ya ce da ka je ka shiga wata kungiya gara ka je ka samu wata bishiya kai kadai kana bautan Allah har mutuwa ta zo ta dauke ka a wurin ku je ku duba sai muslim hadisi ne ingantacce huzaifa ka san huzaifa shine ke tamboyi game da abubuwa na karshen zamani shine ma ake ce masa menene sirrun nabi kuma yake kirari makan sai yake cewa mutane suna kasance suna tambaya manzo game da alheri ni sharri nake tambaya yace shi tambayarsa duk duk sharri ne me yasa yace ai alheri kowa san shi sharri ne ba sani ba sai yasa maka fata an yudrikani ina tambaya kullum akan sharri ne don ya same ni sai yasa ke tambaya game da kungiyoyi har shine ma ke ce ya rasulullah ka zo mana da wannan alheri shin bayan wannan alheri akwai wani sharri da zai biyo ba manzo ce zai biyo sai ya sake cewa ya manzo Allah idan sharri na ya biyo ba wani alheri da ya zo manzo Allah ce masa da ya biyo to in alheri ne ya sake zuwa wani shar haka suka dinga yi <laughs> haka suka dinga yi <laughs> sirrin nabi <laughs> salawatullahi wa salamu alaihi shi ko ce radiyallahu anhu eh, na'am walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum ce masa ‘yan ƙungiyar Yahudawa da ƙungiyar Kirista ba za su taɓa amincewa da kai ba su yadda kai mutumin kirki ne, kai mai addini ne, to sai ka bi ƙungiyarsu, ya ka shiga ƙungiyarsu. Me ya faru da Abdullahi bin Salam da Yahudawa? Abdullahi bin Salam mai daraja ne, mai kima ne, malami ne a cikin Yahudawa. lokacin da manzo Allah ya zo ya ga siffofinsa da ke cikin attaura da ba a canja ta ba sai ne ne musulunta har ma lokacin da ya zo yana kallon bayan manzo Allah sai manzo Allah ce kana so ka gani ne sai manzo Allah ya yi mahaifinsa sai ya ga khatamun nubuwa a bayansa dama an ga mace annabin nan na karshe akwai wani nama a nan ɗinsa shine khatamun nubuwa bayan ya ga saura ɗin to sai ya ce manzala ina so dan musulunta amma idan kana son ka san ni waye a yahudawa kana son ka san kuma yahuda su waye to zan fake ka sa a kira su kai tambaya game da ni ka ce musu waye abdullahi bin salam in ka tambaye su ka ce musu kuma de ya musulunta ko zai iya musulunta ka ji mai da su faɗa shikenan abdullahi salam sai fake a cikin dan ɗaki haka bayan kago haka sai aka kira yahudawa ya manzo Allah ce musu waye Abdullahi bin salama ce cikin suka ce a a a ai mene khairu mene khairuna wa sayyidina a khairuna wa sayyidina wa ibn khairuna suka ce ai shine mafi alheri a cikin mu dan shugaban mu dan shugaban mu dan wanda yafi mu alheri sai mazala ya ce to yanzu in nace muku ya musulunta za ku yi da suka ce Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi Abdullahi sun yana bayan kanku kusa sai ya fito ya ce ashhadu Allah ilaha illa Allah Allahu akbar sai suka ce sharruna wa ibn sharrina <laughs> suka ce masharraci daga cikin mu dan masharraci daga cikin mu mafi sharri a cikin <laughs> kaumun boat kenan kaumun boat yahudawa kaga the same time ba a lokaci guda kaga yadda abuwa suke canja kaga ci kenan da kan mutumin kirki ne da ke yana tare da su amma tun da ya musulunta ba yanzu <laughs> to haka kungiya da ci yake <laughs> eh, in kana tare da su ba wadda ya kai ka in ilimi ma ce kafi kowa nagarta kafi kowa amma daga inda ka bauɗe a Allah sauwaka Allah ka samu zama adilai mu kowa yawwa walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi millata sai aka ce to Allah ya mai musu da martani a irin ba wannan shine ra'ayin su ba qul inna hudallahi huwal huda shiriyan Allah ita ce shiriya ba shiriyan wata kungiya ba wa ah, ai jiya da makaranta da suke cewa wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil ah, yahudu ala shay'in eh wa hum yatluna alkitab wa a ah, karshen da yake cewa man kana ila yawa wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum zaka ce kul hatu burhanakum to karshe aka ce bala man aslama wajahu lillahi wa huwa wa huwa musinun to falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum can ma Allah ya ce duk wanda ya mika wuyansa ga Allah ya kyautata addininsa ya zama mumini wannan shine magana ta riga ta kare kawai ba a ah, ko yana yahudanci ko yana kiristanci ba to nan ma Allah ya ce musu a ah, kul inna hudallahi huwal huda ka gaya musu shiriyan Allah ita ce shiriya ba shiriyan wata kungiya ba an gane wannan aka ce mazala wala in a ahwa'um in ka fa yadda ka bi son zuciyarsu su kungiyar yahudawa dan su yadda da kai irin fatoyi da suke bayarwa na sako-sako na sauci sassauci ai ka san su <laughs> dan kasance kai dan tsanani ne dan kasance kai shazi ne wala in ta hawa in baka bi son zuciyansu ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan azo abin da zo maka na hujja na gaskiya na ilimi ka bashi to ma laka min Allah min waliyin wala baka da wani mai taimako ran tashin kiyama a wurin Allah ko wani wali ko wani mai taimako kai kaji ko baka ji ba kaji in ce <laughs> ma laka min Allah min waliyin wala da sirri alhamdulillah amin mun kwana a aya ta 120 insha Allah aya ta aya da 121 Allah ya kai mu mallan karanta mana tambayoyi assalamu alaikum wa alaikum assalam a wannan tambaya cewa wai menene ma'anar raddi kuma me hukuncin sa musulunci a a a a a wannan babban tambaya ne kun ji tambayan me ma'anar raddi kuma mai hukuncinsa a shari'a haka tambayan take? Yawwa, ma'anin raddi shi ne mutum ya yi wata magana, wadda kai da kake sauraronsa, kai da kake jinsa, a ganinka wannan magana ta saba ma shari'a, ko ta saba ma gaskiya, ko ta saba ma nassi, nassin nan na ƙur'ani ne na hadisi ne na ijima'i ne to maimakon ka yi shuru sai ka kawo abin da yake daidai ka kawo abin da yake menene daidai da nassi daidai da shari'a daidai da hadisi daidai da ijima'i to in ka kawo wannan ka mayar masa da mai kenan raddi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake mai da raddi makafirai a lokacin da suka yi wata magana wadda ta saba ma addininsa ko ta saba ma shari'arsa ko ta saba ma hukuncinsa nan take Allah ya made ya kawo magana wata ke daidai ta dace da shari'arsa ta dace da wadda ta dace da hukuncinsa sai ya kawo ta a matsayin ya mayar musu da kenan martani wato counter kenan an gane wannan mayar musu da menene raddi to irin wannan a shari'a ba me eh matsayinsa ba matsayinsa ma wajibi ne inji imamu ahmad ya ce mayar ma 'yan bidi'a raddi ya fi sallah ya bi jihadi wala abin da ya faɗa kenan ya ce ya fi sallar nafila ya fi jihadi ya ce domin kai sallar nafila kashin kanka ne in kai jihadi ladan menene kashin kanka ne ya ce amma mai da raddi kana ɗebe ɓata ne ma al'umman musulmi ko gane ba ne kana hana batar da su kana hana a kai su wuta kana tsamo su daga wuta zuwa ga aljanna kana nuna musu daidai wannan kuma ya kunshi kowa da kowa zai amfana don haka a ijtihadin sai ce ya mai da raddi ma yan bid'a ya fi sallan ka ya fi ka kwana kana sallan nafila ya fi ka dauki kwatabi ka je kana jihadi ya ce don duk waɗannan aka yi ladan zai koma ga ƙashin kanka ne amma in ka mai da raddi ka wanke addinin Allah daga ƙura daga shubham yan bid'a daga batan yan bid'a to kaman ka tsamo al'ummar musulmi ne daga bata ka tsamo su daga wuta ka kai su aljanna za ka yake cewa wajibi ne ba ma musabi ne ko sunna bane ka ji ko baka ji ba kai sai sa idan ka bi qur'ani ga baki ɗayansa daga suratul fatiha zuwa suratun nas duk abin da ke cikinsa raddi ne ma maɓarnata wani lokacin ya mayar da raddi wa munafukai wani lokacin raddi ma kafirai lokacin raddi ma mushrikai lokacin raddi ma kirista wani lokacin raddi ma yahudawa lokacin raddi ma majusawa wadda ma ba su da addini in sun yi wani tunani sun faɗi wata magana sai mayar musu da martani saboda me saboda in Allah ya bar wannan maganan da suka faɗa bai mayar musu da martani ba to sun samu hanyar batar da bayansa ko ku gane bane sai sa nan take daga an yi wata magana ta barna sai Allah ya mayar mata da martani to ba zai a irin wannan mutumin kirki mutum in dai ba munafiki ba ya ci a ji a yi shuru duk wani mai barna ku haɗa kai da shi ka lullube masa barnarsa kar ka yi magana ba mai haka sai munafiki ko zindiki sai munafiki sai zindiki ya yadda ya shiru a ɓata addinin Allah ya yadda ya shiru a batar da jahilai ya yadda ya shiru a batar da awamu ya yarda ya yarda a cuci jama'a a kawo musu ƙarya a madadin gaskiya a kawo musu bata a madadin shirya ya yarda da duk wannan a hada baki da shi to me irin wannan sufa ko munafiki ko zindiki ba kuma yana aiki ma addinin Allah ne. a'a in ma karantarwa yake yana da wata manufansa ne ta yi kila yana ganin ba hanyar daukaka sai ta hanyar karantar wannan kila ba hanyar yin kwaram, kila sai ta hanyar karantar wannan kila ba ta hanyar da da a san shi sai ta hanyar karantar wannan kila ba ta hanyar da da a bayi sadaka ko zakka sai ta hanyar karantar wannan kila ba ta hanyar da zai ga gwamna sai ta hanyar karantar wannan kila ba ta hanyar da zai ga sarki sai ta hanyar karantar wannan kila ba ta hanyar da zai ga yan siyasa sai ta hanyar karantar wannan sai ya ta sana sana'a a dole ya dauke da matsayin menene sana'a a dole Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu mu dai ba za mu bari a bata addinin Allah ko a batar da mutane mai shiru ba ko da gidajen rediyo na duniya ga baki ɗaya za su saka mu su ki saka mu a gidan rediyon su su je su je su je su je zamanin dan godiyo babu rediyo babu jarida gashi yanzu muna ambaton sa muna ce Allah saka masa alheri zamani imamu malik ba rediyo ba jarida ba talabijin ga sunansa bai bata ba muna ambato muna addu'a irin su buhari su muslim su turmi su imamu duk zamanin su ba rediyo ba talabijin ba jarida ya aka yi sunan su yazo yau yi don Allah kare addinin Allah sai yasa mu ma muke so mu koyi da su gaskiya ko mun dacin ta zamu faɗa in yaso so ki hana sakawa wanda ya saka ki hana sakawa ki hana sakawa wani da ya saka wani da saka amin haka mu babu damuwa cikin al'amarin ba damuwa ba damuwa awa ba damuwa na'am a shine mana ai mun ji hadisin malam sagiru yake ce ai mai da raddi ma da kawo gyara ai umarnin manzon Allah ne a hadisin sa ingantacce marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbi amma wa zalika me adaful imani kai manzo Allah ya ga magana manzo Allah shi ce a mai da raddi a da martani ce duk wanda ya ga barna ya canja ta da hannunsa in ba zai iya ba da baki shine ka faɗi daidai ka rusa waccar magana in kuma dama kai mai raunin imani ne to sai ka kyamaci abun a zuciyanka amma dai dan lanko lanko ne kuma ga san masu shiga aljanna da farko ba yan lanko bane ne yan lanko yan baya ne can sai an gama shiga eh, in ma fa sun shiga ta kala rawo ya ce an yi tashin kiyama sai wani malami sai zo jan aljanna aka kira suna aka kira suna aka kira suna bai ji sunansa ba sai mai tsaron aljanna ya ce masa je ka wajen bala'ikan <coughs> wuta kwarai <laughs> aka je can ma aka kira sunansa aka kira eh, sunansa babu da yayi sa'a da ya dawo wajen mala'ika eh, aljanna sai ka so dan kankani saura kaɗan ya shafe aka ce to shiga <laughs> sabir manta ne ta kaga an masa adalci <laughs> very listen <laughs> Allah ya sauka don haka ƴan lanko-lanko su ne ƙarshen shiga aljanna amma masu imani a ah, su ne ha bi salamin aminin eh, mala'iku suna mara maraba sannunku da zuwa ma'aikata sannunku da zuwa mutanen kirki sannunku da zuwa masu tauhidi ku shiga Allah samu a cikin su eh Allah samu a cikin su eh, je ka a wannan kuma na magana eh. ya tambace batun hana zikirin Allah hana bayan Allah zikirin batun Allah wasallatai sai hmm. batun irin zikirin da wasu zikiri wanda eh naji wani dan bidiya na ke cewa ah, wa man azlamu mimman mana a masaji an yuskara fi hasmuhu wasu a fi harabiya yana fassara da cewa duk wani masallacin da aka hana kukan kwado to wannan aya kai take magana kun san kukan kwado zikirin da baya ƙur'ani baya hadisi manzon Allah ce bai ce wata sunansa kukan Ko kowa gane ba ne manzon Allah bai yi sa ba bai ce ai ba manzon qurani bai ce a sa ba to wannan wai in aka hana shi ne wani a ayan na abu take magana ambaton Allah ma ana nufin karatun sallah ne kaje ka duba tafsiri kaje karatun sallah wato idan ya hana a yi sallah a ciki ya hana sallah ya hana karatun sallah kenan ko gane ba ne yawwa so da ne ya fasara da irin wannan zikiri ba shi bane gaskiyar magana ji tsoron Allah wannan malami ko ma tafsiri na magabata wannan shine a takaice na a wannan kuma tambaya wai um, um, mace wadda take karuwa amma ta mace wadda take karuwa Allah tsare mu Allah tsare mu ta tuba wai a ce da take ta yi a bayan Allah ya ji mata a kofan tuba ya bude take ga wanda ya kashe rayuka 99 da ya tuba Allah ya karbi tubansa dama tuba ba a karbanta ne duk laifin da ke lokacin da ka zo gargara walaysat tawbatu hatta يعملون hadara حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ladina yamutuna wa hum kufar. An gane? tuba Allah baya karba ne ga mutanen da suka dinga barna sai lokacin suka ga mala'ikan mutuwa ya dira musu kamar yadda Fir'auna yayi fir'auna sai da mala'ika ya ce amantu hatta idza adraka qala amantu annahu la ilaha illa alladhi yawa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal الآن وقد آه. عصيت قبل وكنت من المفسدين نعم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله قال wani Allah ƙara Ehm, hatta da iza daraka hulgarku lokacin da ruwa ya ci fir'auna yana habu habu eh, ya lume ya tasa ya lume ya tasa lokaci ma cika a ah, ta yi wai gashi ya daga gashi ya ce ya ce ya cika subhanaka shi da allah ila ila ta saka wata tubu laika sai gobe